karfe bakwai agogon najeriya nijar kamar da chadi wanda ya zo daidai kenan da karfe shida agogon TU da na gana sashen hausa na radio faransa international rfi hausa aka a kan mitoci ashirin da 26 abdullahi isa da hawa hawaye gari lafiya jama'a mu da sake saduwa ga muhimman kanun labaran duniya na wannan lokaci a kasar mali akalla mutane 48 ne suka mutu sakamakon rugujewar wata tsohuwar mahaka na wani kamfanin kasar china za ku yi cewa kuma mutane dama ne suka mutu ranar juma'a wani mummunan hatsarin mota da ya abu a garin newi da ke karamar hukumar david ta jihar anambra a najeriya kenan yayin da amurka matakin da shugaban kasar donald trump ya ɗauka na kawo sauyi a sashen kasuwanci na ci gaba da tayar da hankulan wasu daga cikin kamfanonin kera motoci sai ku gyara zama mu shiga labaran mu soma da wannan labari na kasar mali inda akalla mutane 48 ne suka mutu sakamakon rugujewar wata tsohuwar mahaka ta zinari na wani kamfanin kasar china a yammacin kasar kamar yadda rahotanni suka sanar a jiya asabar hukumi da majiyoyi na cikin gida yanzu haka sun mayar da hankali da neman wasu daga cikin waɗanda ake kyautatan suna cikin wannan ramin kasar mali dai na daya daga cikin kasashe da ke kan gaba wajen samar da zinari a nahiyar afirka kuma wuraren da ake haƙar ma'adinai akai-akai ana fuskantar zabtarewar ƙasa da kuma haɗura hukumin ƙasar sun yi ta kokawa kan yadda ake haƙo ƙarafa masu daraja a ƙasar ba tare da bin ƙa'ida ba a wasu alkaluma daga hukumin tsaron ƙasar an samu mutuwar mutane da dama a 'yan shekaru da ma watanni da suka gabata wanda ya sa hukumomi na ƙasar ɗaukar matakan hana hako zinari ba bisa ƙa'ida ba sai ga wannan hadari na rasa mutane 48 wanda ke daɗa tabbatar da cewa duk da matakan sa ido wasu 'yan bata gari na gudanar da aikin ba tare da bin doka da oda ba shugaban majalisar sojan nijar janar abdulrahman chani ya kaddamar da kwanaki biyar na tarukan ƙasa a birnin yamai a jiya asabar wanda ke da nufin tsayar da tsawon lokaci na mika mulki wanda aka fara tun bayan juyin mulki da aka yi a watan yulin shekarar da da ashirin uku waɗannan tarukan ba za su kasance a matsayin wata hanya ko kuma dogara na ɗorewa kan kargan mulki a nan gaba ba kamar yadda shugaban majalisar sojan ƙasar ya tabbatar yayin buɗe taron da gidan talabijin na gwamnati ya watsa kai tsaye kamar yadda aka ji a kanin labaran duniya mutane da dama ne suka mutu ranar juma'a wani mummunan hatsarin mota da ya afku a garin newi da ke karamar hukumar newi kenan ta arewa a jihar anambra lamarin ya faru ne da misalin karfe bakwai na dare kewayen unguwar emicot road da ke newi a jihar kudu maso gabas kenan kamar yadda mazauna yankin suka tabbatar yadda abin ya faru kamar yadda wani mazauni ya shaida manema labarai a yankin ya ce wata mota dauke da kwantinoni masu tsawon kafa 40 ne cike da buhunan siminti suka rusa suka sa kai kenan cikin wani gida kamar yadda shi mutum ya tabbatar an kuma samu asarar rayuka wanda akalla mutane goma ne suka mutu a wurin duk da cewa 'yan sanda na ci gaba da gudanar da bincike domin gano wanda ke da motar da kuma sani inda direban ya shiga hukumar kula da ingancin abinci da magunguna ta ƙasa nafdac kenan ta ce jami'anta sun gano wani katafaren wuri na hada-hadar sayar da magunguna a wani wuri da ya kasance cibiyar sake gyarawa da sabunta magunguna da suka lalace don sake sayar da su ko saka su kasuwa a jihar abia da ke kudu maso gabacin najeriya labaran da yana zuwa muku ne daga sashen hausa na radio faransa international rfi babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya antonio guterres a jiya asabar ya buƙaci a mutunta yancin yankin jamhuriyar demokradiyyar congo tare da kauce wa jefa yankin cikin wani sabon yaki da zai shafar yankin gabaki ɗaya guterres na faɗa haka ne a taron ƙasashen afirka a addis ababa kwana guda bayan mayakan m23 da ke samun goyon bayan rwanda sun kwace babban birnin lardin kivu na biyu guterres ya buƙaci a shiga tattaunawa yana mai cewa dole ne a kauce wa taɓarɓarewar yankin ko ta yaya tare da mutunta 'yancin ƙasa yadda jamhuriyar demokradiyyar congo take shugaban faransa emmanuel macron a nasa bangaren a shafinsa na x ya bayyana cewa ya tattauna da cisekedi yayin da yake jaddada bukatar rwanda ta goyi bayan matakan gaggawa da suka hada da janyewar dakarun m23 daga bugavu da kuma amincewa da batun tsagaita wuta a jiya asabar ne aka gudanar da zaben 'yan majalisar dattawa na farko a kasar togo inda aka kammala kafa sabbin cibiyoyi da sauyin tsarin mulkin kasar ya tanada a bara wanda 'yan adawa suka kakkausar suka a kai sabon kundin tsarin mulkin da 'yan majalisa suka amince da shi a watan afrilun da ya gabata ya soke zaben shugaban kasa ta hanyar ƙuri'a tare da kafa tsarin mulkin majalisa 'yan adawa da ƙungiyoyin farar hula na kallon hakan a matsayin wata hanyar baiwa shugaban kasar mai ci forya dama na ci gaba da mulki har abada yayin da tsohon kundin tsarin mulkin kasar ya ba shi damar tsaya takara a wa'adi na karshe a shekarar 2025 a afirka ta kudu an harbe mushin indrix wanda ake gani shine jagora ko kuma limamin masu ra'ayin auren jinsi na farko a duniya a jiya asabar a kusa da birnin kebra da ke kudancin afirka ta kudu jagoran wanda ya gina wani masallaci da niyyar